wannan ba aljana ba ce ba abin da nake nufi ka ce mata ta ɓace ta sake bayyana zumbur har ma mu dan tsorata <laughs> yanzu ke aljana ce da Allah ki sake bacewa ki bayyana zumbur ki dan bani tsoro sai in tabbatar aljana ce ina za ka ina za ka ina za ka wani irin abu ne har ne ya za ku shigo mana gudu gaba ɗaya ku firgita ni ai dole mu shigo maka da gudu abin da ya sa muka zo da gudu sai da kada ka hango mu daga nesa ka buya ko ka ce aljanan ma ba ta nan ta yi tafiya shi yasa muka zo da gudu mu riga ta zuwa a kirawo ta sai man bayanin nan menene abin da ta gaya maka kirawo ta ta wani sai ku zauna bar a kirawo ta a kirawo ta a kirawo ta a kirawo ta a kira ta yanzu na gumuwa taho gani nan ina jiran ki maza taho yarin ya yar gidan sarki aljinu umumuwa umumuwa ha ba umumuwa ai ba za ta mani kunya ba yau yawa umumuwa taho kai kai ku dan matsa mata ku matsa mata ku matsa ta wuce umumuwa yar gidan baba to sai ku duba ga tana a bayan ku ga tana ta taho ita ce aljana wannan ce aljana ni ban yadda wannan aljana ba ce ba ni ban yadda ba domin ya kamata zumbar maga ta bayyana a gaban mu god have mercy upon us haka aljannu ke bayyana zumbar gin ka su a gaban ka amma ta taho su mami su mami wannan ai shigowar bil adama ta yi bil adama ce kenan irin kallon shigowar mu ta yi mu kaga da gara ma mun shigo da gudu ma muka shigo da gudu muka shigo wannan ba aljana ba ce ba abin da nake nufi ka ce mata ta ɓace ta sake bayyana zumbur har ma mu dan tsorata yanzu ke aljana ce da Allah ki sake ɓacewa ki bayyana zumbur ki dan bani tsoro sai in tabbata aljana ce kuma ka san aljannu suna da kofato ne a kawansu a kafa ko bari in duba ya kamata in ga kofatar nan kuwa <laughs> oh ki tsaya in ga kofato ki tsaya in ga kino da kofato ko baki da kofato boka mu'a take ruwa ha musu kafar ta akwai saba ba zan gane kwabato ba ne amma ka san me za a bari in taba hannunta in ji akwai tsoka ko babu eh, kar ka taba ta ka taba ta sai na taba ta na tabbatar aljana ce ko ko bil adama babu ruwanka babu ruwanka wallahi sai na taba ta kai kai ya

tsaya a duba ki tsaya sai na duba ki na tabbatar da ka bar wurin na gama ko in ji fitowar na gama ma dan iska ne kai ok fada ma za a yi kenan ma za a yi ha musu ha musu ni zan ci uban ka ci ubanta ita ce mace ka ci ka ci ubanta zo ka bige ni ka ka bige ni ba aljana bace mutun ce ya ya ji ni kudi da ma bul adama ce ke da ma bul adama ce ke hamisu duk da bul adama ce ka ci ubanta